Muna cikin shagon ɗinkin mata wajen Ibo Tayar mai shekaru 30 da aihuwa Ibrahim Muhammad Gwabro ne kuma baki karfafe mai tsayin mita 1.65 zaune gaban sa na ɗinki yana wannan aiki yau da fiye da shekaru goma. Gaskiya na zama na wurare da dama inda na koyi aiki. Akwai wani mai gidana da ake ce malam ya yi kamar kusan shekara bakwai ko takwas. Ina koyi aiki wurin shi. Sani sani dai nima zan ni samu buɗa nawa da kusan ni ɗaya ka aiki ko mu biyu yanzu mun kusa mu goma aiki kowane iri ana yi ba rasa kamar mashin goma wanda ake aiki da su akwai abubuwa da dama da aka yi kamar su gida su mota su moto su almi yanzu da za a yi a tsaye gaban teburinsa dutsen guga a hannun hagun muhammadu magori ɗaya daga cikin yaransa na kokarin aika a sauran ɗinkunan mata da hairar zuba a kai ba kamar yadda ka gani nan gwan gaba zan amka shi ne ina nan dai da goge shi yanzu kaya kan an da su sai a bani in sa duwatsu in goge in sa cikin leda a mika mutane kayan su lallai na koyi aiki da dama wajen ibrahim a wajen ibrahim Mohammed akwai sabo kamar jinkiri wajen bada kaya su ne wasu da suke nuna da damuwa kamar yadda Nafisa Umar ɗaya daga cikin matan da ke kawo ɗinki ta ce. Rashid A. Rashid shi ne mai ɗinki ƙwararre ya iya ɗinki duka ɗinkunan da ya mini suna birge ni kuma yana da kaloli da yawa mu masu zakwa ɗinki wajen shi muna da yawa sai dai matsalar shi guda bai cika alkawari saboda sai ka je ka dawo sau da yawa kafin ka samu ɗinkinka wannan shine matsalar shi amma in ba haka ba ya iya ɗinki gaskiya. Mai pour moi. Babban fatan Ibrahim shine na samun shagunan ɗinki domin horar da matasa domin yaƙi da zaman kashe wando na matasa.